العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba sati gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na tamanin da uku za mu taki daga kan sahabi na ashirin da uku a cikin jerin sahabban da mai wannan littafi ya ambace su wannan sahabi kuwa shine kanin manzon Allah don uwan manzon Allah ɗaya daga cikin wakilan manzon Allah a ƙasan Habasha sannan kuma sahabin manzon Allah Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhu yasiru ma'al mala'ikati fi sama wanda yana taki tare da mala'iko a sararin samaniya saboda an kake shi a wajen yaƙi yayi shahada kuma saboda rike tuta yasa aka tsare hannayensa guda biyu shine Allah ta'ala ya canza masa da fuka-fukai a cikin gidan aljanna kamar yadda zamu ga bayani nan gaba yasa saboda hadisan da suka inganta ana kiransa jafar at daga kaga shine abin da yake yawan taki kamar jin eh, abin nan kamar ainihin jirgin sama to tun wancan lokaci malaman tarihi abinda suke ambatonsa shine jafar tayyar mai ma'ana mai taki a sararin samaniya tare da bai baituna ala hadhihi baƙonmu a bisa waɗannan shafuka a yau kuwa sayyidu shahid shine jagora wanda ya yi shahada duk mutumin da yake da mutunci yake da daraja shi yake kiransa jagora ko shugaba amma tan tagaren ɗan iska ba shugaba ba ne ba jagora ba ne amma ka masa haka sai dai idan ka yi don kwaɗayi ko kuma saboda zamanance a zamanance ko abokance da mafi yayin jagororin sai gansu ba mutanen kirki ba ne duk mutumin da yake ba mutumin kirki ba to ba ya jagorantar mutanen kirki tunda ranar takin alkiyama duk wanda ka kira ki jagoranka ko shugabanka to zai jagorance ka a filin alkiyama saboda haka yin shugaban idan matsiyaci ne kaga zai jagoranci matsiyata ne idan kakaka ne zai jagoranci kakashu idan mutumin banza ne kaga zai jagoranci banzaye saboda haka idan ɗan iska ne kaga ɗan iska zai jagoranta idan annabi ne kaga zai jagoranci mutanen kirki idan sahabi ne zai jagoranci mutane masu mutunci idan mai martaba ne ko kuma wanda yake da daraja darajar nan ta addini da kuma ta rayuwa to kaga mutanen da za su shiga karkashinsa su ma mutanen wato masu daraja ne waɗanda suke da mutunci a gidan mutane to shi yasa a musulunci mutumin banza to ba a ce masa jagora ko kuma shugaba sai dai yanzu duniya ta riga ta rikice daban karken duniya annabi ya fada luka ubuno luka shine ɗan iska kuma ɗan iska ɗan iska wanda ubansa ɗan iska uwarsa ‘yar iska kusan su ne masu fada yanzu ko a siyasance idan baka da buɗe ido in kai ba kyakkyaka ba ne ba mai sauraron ka a duniyance sai idan ka zama kai ma wani tsageri ne tukuna sannan mutane za su rinka martaba ka za su rinka kimanta ka kuma duk abin da kake nema za a baka ba wato ba za a yi watsi da kai ba amma mutumin kirki yana can gefe na kan wahala ko shugabanni idan ana ba su shawari inda za ka bi ka'idodi kamar yadda akida ta ahalus sunna wal jama'a ta karantar to ba su cika daukawa ba amma in ka shiga rediyo ka zagi uwansu da ubansu kafin ma ka fito daga rediyon sai ya ce da Allah ajiya a bincika a bincike abu kaza ko ba daidai ba ne. saboda masu shiga cikin rediyo su zagi shugabanni ba daidai ba ne. wanda za su fito fili ma su zage su ba daidai ba ne. amma ya kamata su shugabannin kuma su yi hankali kamata yin mutanen kirki masu mutunci suka fada musu magana su dauka amma ba su dauka ba sai Allah ya hada su da yan iska kuma ko sun yi ba su da lada Allah ya sauwake jafar bin abi talib radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin shugabannin musulmi kuma shahiyar waɗanda suka yi shahada a bakin daga kun san masu shahada suna da daraja ta musamman a wajen Allah a haya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su kuma farihina bima atahum Allah min fadli suna cikin farin ciki ko yaushe Allah ya samu dace alkabiru sha'an jafar bin abi talib al'amarinsa yana da girma kwarai da gaske bai samu shekaru masu yawa a duniya ba amma kuma abin da ya yi wa musulunci to ya yi abin da masu shekaru da yawa ma ba su yi ba kuma alamul mujahidina tuta ce ta masu jihadi babbar alama ce ta masu jihadi saboda haka ya jagoranci masu jihadi har aka kage shi yayin shahada sannan ya jagoranci masu hijira har yayi jawabai masu kama hankali kamar yadda zamu gani Abu Abdullah ana masa alkunya da Abu Abdullah bunu ammi rasulillah sannan dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanne cikin babbanin annabi abu talib yasa ya ce wa huwa asannu min ali bi ashri sinina ya girme ali bin abi talib da shekaru goma kun ga tsakanin su da rata warai da gaske wa huwa asannu min ali هو يقول لك ايه في جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب وهو أقل من علي بعشر سنين شين جعفر بن أبي طالب دنقوا علي بن أبي طالب كما يجرم علي بن أبي طالب لكي كروبوما هاجر الهجرتين ya yi hijira sau biyu wa minal min ti ilal madina kuma ya hijira daga habaka zuwa madina zuwa na farko ya je zuwa na biyu ya je sannan kuma daga habaka kawai sai mike madina bai ma je makka ba saboda duk waɗanda suka je habaka karo na biyu ba binnin madina suka sake komawa ba ba binnin makka suka sake komawa ba madina suka wuce طواف المسلمين وهم على خيبر a lokacin da suka je sun samu musulmi sun yakin kaibara isra aqdiha lokacin an gama shan wahala an jijike amma kuma an ci nasara da gaske an ci nasara an tara ganima saboda haka lokacin da suka zo sai annabi ya ce su ma a sa a ciki saboda su ma masu jihadi ne suna ce a'a su da suka yi hijira suna kwanci abinsu mun yi yake yake kaza kaza to amma ba gida suke ba kuma duk umarnin da shugaba ya bayar idan ya ga ya dace shi ya kamata a bi idan babu son kai a ciki ya sa shugabannin da su suna la'akari ne da abin da ke zuwa ya je komo wani saboda abin da ya rike ake tallafa masa ku lura ko limamai da aka ce tallafa musu da masu wa'azi saboda abin da suka rike ne idan kuka kuskura kuka bar limamin ku bai da abincin da zai ci a gigice yana rikici kuma ba ku taimakonsa to ku tabbatar ku rinda kabli da ba dike nan. kuma za ku yi ta gunaguni a banza matukan za ku bar masu karantarwanku suna fama da talauci suna fama da babu to wata ran za su cusa muku rudu warai da gaske abinda babu tabbas saboda bai ce koshi ba balle samu zuwa har ya karanta ya gani ko da zai tufa ne ma sai ga ya tufa shi a ɓarji saboda ba daidai yake ba shi yasa aka ce wa manzon Allah ka faɗa musu la as'alukum ajran bana tambayan ku ku biya ni akan abin da nake yi illa al mawaddata fil qurba sai dai soyayya a cikin dangi na kusa ko kuma wanda ya ga dama an yattakhidha ila rabbih sabila su wanda yake son ya aikin kirki bismillah sai yi saboda haka ku barbarin limaman ku da masu karantar da ku sai su roke ku ba daidai bane sai kaman halanka ne gidanka sai an roke ka in ka samu ya kamata a shaida saboda haka in ka samu mai kauri ya kamata mu shaida abin da ya kamata kenan wanda aka yi domin sa ya ji na'am fa akama bil madinati shura. lokacin da jafar bin abi talib suka dawo daga birnin habasha ya zauna a birnin madina na watanni su ma'ammarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne sai annabi ya naɗa ki alajaifin gazuwacin mota a bisa rundunan da suka je yakin mota aka naɗa ki yana ɗaya daga cikin kwamandoji kuma wani abin mamaki a yakin haka shi shugabannin da wajen wahala suke nada yan uwansu to wajen daɗi idan sun sa yan uwansu ba mai magana shugabannin yanzu wajen wahala sai su tura 'ya'yan mutane wajen daɗi sai su jawo 'ya'yansu a kusa ko akwai gyara cikin maganin هذه هي wannan ita ce matsala Allah kyauta yaƙi za a tafi kuma yaƙin babu daɗi mummunan yaƙi annabi ya kira kaninsa ya ce kana cikin kwamandoji kuma wannan yaƙi ne annabi ya yi wani bayani wanda su sahabban da suka saurara suka ji bayanan annabi sun fahimta akwai matsala kwarai da gaske domin duk kwamandojin da annabi ya ambata ya ce daga wane a ba da wane daga wane a ba da wane to duk kashe su za a yi amma ya tura kaninka kana jin kai ne za ka tura kaninka sai dai ya addabe ka shi ne za ka tura shi balle ma tsakaninsa da manzala sallallahu alaihi wa sallama da nisa da nisa balle a ce shi da sa'an annabi ne ko ya dame shi ko wani abu makamancin wannan shine sun ma'ammarahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi ya naɗa ki alajai ki gazuwati mauta a bisa rundunan da suka je yakin mauta binahiyatil kar ta ɓangaren kirku kenan kirku iraki fastashhada a wannan yaki yayin shahada wanda za ka mana cikakken bayani nan gaba wa kasurra rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaseeran bi qudume lokacin da suka dawo daga wajen hijira dun ba shi kadai bane suna da yawa kwarai da gaske shi yana jagorantar rundunan da suka yi hijira ne zuwa habasha shine jagoran za mu gani nan ba da dadewa ba lokacin da suka dawo suka hadu da annabi ya yi farin ciki da dawowarsu domin duk wanda ya gaishe sai da ya gane cewa yana cikin farin ciki to ko kai ma abin farin ciki ya same ka ya kamata ka gwada farin ciki amma ka murtuke kamai da fiskan ka kamar fiskan sa ko na bijimi to annabin ka ma yi murmushi ya gwada farin ciki balle kai sannan abin bakin ciki ya same ka wannan ma a fiska ana iya ganewa a ga fiskanka a murtuke mai ya same ka a ce kaza kamar yadda lokacin da suka dawo daga hijira annabi ya yi farin ciki kwarai da gaske da ainihin dawowarsu kuma da labari ya zo masa an kake jafar da sauran mutane annabi ya gwada alhininsa da bakin ciki kwarai da gaske tunda har sai da ya zauna a gefe kamar ana dan jin tsoron a yi masa magana kaga kenan alama kenan mutum zai gwada alama ne a fuskansa da jikinsa ba a riga ba karka sa bakaken kaya da bakar hula eh, ya kai ai bakar hulan ka kai na zo <laughs> eh. ba hana ka yin ado da bakaken kaya da bakar hula ba ba hana ka yin ado da wannan ba don kar wani ya yi gurguwan fakara ko kuma fahimta amma dai saboda abin bakin ciki ya same ka an maka mutuwa ka sa bakaken kaya da bakin agogo da bakin takalmi eh, da bakar hula hulan ta kwali ne ko ta menene ma ka zo ka zauna kana gwada bakin ciki musulunci bai yadda da wannan ba kar ka dauka da biyu na yi na'am wa hazina wallahi liwafati kuma da aka zo aka ce masa Jafar bin Abi Talib ya ba duniya an kashe shi yayi shahada annabi yayi bakin ciki saboda wannan eh. musamman aka yi mutuwa mutum mutum zai gwada alhini zai gwada bakin ciki amma kuma mai yiwa ma zai iya zubar da hawaye hawaye zai zubo masa koda yana tarewa wani sai hawayen ya zuba kamar yadda annabi yake faɗa innal aina tatma ido yana zubar da hawaye sannan zuciya tana cikin alhini da ɓacin rai amma ba za mu faɗi wata magana ba sai abin da Allah ya yarda sai da zai yarda da Allah kaga da wululu da na kiga uku na lalace bai taso ba kwarai da gaske na fadailu ga walansu daga cikin falalolin Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhu an al-Bara ibn Azib hadisi daga al-Bara ibn Azib Allah ki kare yadda da ki qala yace inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Jafar annabi yace ma Jafar ashbahta khalqi wa khuluqi da ce ta wajen halitta ka yi kama da ni ta wajen ɗabi'u ma ka yi kama da ni kwarai da gaske jafar bin abi talib yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan baka ga annabi baka gan shi to sak yana kama da annabi sai dai annabi ya fi shi shekaru kamar yadda yake ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam koma dukansu biyu na na Fatima yadda manzo Allah yake tafiya yake saka kafansa wajen tafiya haka ita ma take saka kafanta a cikin yayanka ana iya samun haka wani ya kama da kai ta kai eh, wani ya kama da kai ta wajen magana wani ya kama da kai ta wajen tafiya to ana iya samu kuma wani abin da zai ba ku mamaki shine abu sufiyana shi ma kansa yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda duk zuriyar su ne an ce akwai waɗansu jikokin annabi na can can can ma ana maganar cewa su ma suna kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma abin da yasa malamai ba su cika jaddadawa ba saboda zamanin yayi tsawo tunda su ba su haɗu da annabi ba ba su yi zamani da ke ba amma ɗaya daga cikinsu hakan ce wannan yana kama da annabi saboda wani lokaci kun san kunne ya girmi kaka kwarai da gaske kuma manzo Allah yana da sifofi wanda duk ya haddace idan ya ga annabi ko a mafarki ne kine fa inna shaytana la yatamassalu bihi kamar yadda annabi ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bihi saboda shaydan ba ya gari ga manzo Allah yasa ko a mafarki ne ko a bacci ne ka gani to annabin ne amma sai ka san sifofinsa amma akwai wani ladanin ku oho yana da gemu ya yi kurkura yana da saje ko wani limamin ku na anguwa ko wani mai muku wa'azi ko wani dattijo haka ta ce ka yi mafarki ka ga annabi yana kama da wani to ba shi ka gani ba mafarkin ka bai faɗa maka gaskiya ba ya sa abdullahi idan abbas wani ya ce masa na yi mafarki na ga annabi ya ce ka yi mafarki ka ga annabi ya ce eh na yi mafarki na ga annabi ce to mutumin da ya yi masa wannan magana yana cikin tabi'ina shi ba bai hadu da annabi ba bai taba gani ba amma ya yayi mafarki ya ga annabi yace mako ya matsu ya ce kaga annabi ya ce eh na yi mafarki na ga annabi ya ce ka yi bayani daman karshen tika-tika in ka zo ka ce mana kaga annabi a mafarki to ka mana bayani in ka fara daga inda ka fara daga nan za mu gane gaskiyanka to shi ne wanda ya fara yin bayani abdullahi bin Abba radiyallahu ma yana sauraron sa karfa kuma da abdullahi dan abbas shi fa yayi zamani da annabi shi ma kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kai daki ɗaya ma sun kwana da annabi yasa da ya gama jin bayani sai ya ce eh lalle annabin ka gani saboda duk sifofin da ka faɗa haka annabi yake kaga wanda su ba wai karantawa suka yi ba su sun zauna ne tare da annabi wancan ko bai rayu da manzo Allah ba amma sifofin duk da ya ambata mai kaza mai kaza mai kaza har yace sa naga kaman exactly irin jikansa ne yace gaskiya ne yace annabin ka gani ba ka walwali ba saboda haka in ka zo ka ce ka ga annabi gemu sa har ya rufe kirjinsa to ko wani dan pakistan ka gani eh. na'am shi yasa yace ashbahata khalqi wa khuluqi idan ba ku manta ba can bayan mun karanta wannan hadisi hadisin Ali bin Abi Talib ko kuma a cikin man qaba Talib bin Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah ya umaratul qada ya yi kwanaki uku a cikin binnin makka lokacin makka tana hannun quraishawa bisa yarjejeniyar da suka yi a sulhul hudaybiyya to manzo Allah sun yi kokari sun kore shi domin saboda bai gama kinzawa ba suka ce kwanaki uku ya cika to lokacin da annabi zai fito sai ga yar hamza ibnatu hamza sai ta fito tana kuka tana ce ammi ammi baffana na baffa na sun ce tana nufi da annabi ne wadan suka ce tana nufi da alibi bin Abi ne ya sa bin na Talib sai ya dauke ta to da aka dauke ta aka zo nan sai Jafar shi kuma sai ya ganta sannan kuma dubi ni Harisa shi ma ya ganta sai suka kama rikici su ukunsu. ali bin abi talib dai ba sai mun yi bayanin wane ne shi ba zaid bin haritha shi ma ba sai mun yi bayanin wane ne shi ba ina fata muna tafiya muna bibiya eh to sai kowanne yace shi zai dauke ka ka zauna a wajensa kun ga masu neman ƴaƴan reno kenan amma kai kana da dan gwaya ba duniya ka gagara daukan kolaya kana da kawu ya bar duniya ka gagara daukan kolaya mai yiwa kana da aboki ya bar duniya ka gagara daukan kolaya lokacin da yake da rai sai cika baki kake yi bayan mutuwansa kuma ka gagara ta buka komai kun ga akwai matsala Allah ya kyauta to shine suka zo suna rigima Ali bin Abi Talib ce ni na fi cancanta in kula da ita saboda me saboda yar dan uwana ne yar wato ainihin baffa ko yar baffansa ce hamza hamza kuma dan uwa yake ga abu talib jine jafar ya ce ai nima haka ne ya ce ma haka ne tun da dama aiwa da kani ne eh nima yar babba na ne ya take gaban kwana? sannan kuma dalin dadawa ina auren yar uwar uwarta sai zai dubi ne harisa ya ce a'a ya ni kuma yar dan uwana ne saboda bai saboda annabi ya hada mu Alaƙa ta yan uwantaka lian annabi sallallahu alaihi wa sallama alihi wasallam lamma hajara ila wara. almunawwara faqad aka bai na sahaba bai na bayna bai na haza wa haza. saboda lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina ya hada yan uwantaka to ya hada hamza da zai yace wannan yan uwantakan da aka hada tunda an hada ke har kiyama to ni na fi cancanta an dauke ta Shi ne rigima ta kaure aka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce a hanya akai wannan rigima wadan suka ce sai da aka iso birnin Madina tukuna manzo Allah ya saurare su duka yaji kowa ya kawo dalilinsa. kamar yadda dai ake shari'a saboda an je gaban shari'a dole kowa ya yi bayani to shine bayan sun gama bayani sai annabi ya ce to wanda ya fi cancanta ya dauke ta shine Jafar bin Abi Talib kwarai da gaske to a lokacin shine ce ta kalki wa kulki Ya ce kai yi kama da halitta ta kuma yi kama da Ya ce kai za ka ɗauke ta fa inna alkhala bi manzilati al um saboda umma tana matsayin uwa ce wato an baki saboda dalilai guda biyu dalili na farko shi dan dan uwanta ne ko baka bane akwai dangantaka mai karfi dalili na biyu ta wajen matarsa tun da matarsa kanwar mahaifiyarta ce akwai alaka sa wajen raina ke lura da wannan ka ga namiji hannunsa yadda ka san jikin guza haka yake kwarai da gaske ina an san guza ko jikin ba guda ɗi. shi zai iya ɗauko yaro ya zo ya ajiye ko ya ɗauko yarinya ya zo ya ajiye ta in bai mai da hankali ba matan gidan su za su kori yaron kwarai da gaske saboda haka sai ka sa ido shi ya sa a nan wajen reno alhadana an fi fifita ɓangaren uwa akan ɓangaren uba saboda mata sun fi tausayi to amma don manzo Allah ya kwantar da hankalin sauran tunda bai ba su dama su dauki wannan ba sai ya ce kai aliyu ya ce an ta minni wa anaminka ya ce kai daga gare ni kake tamkar jikina ne ni ma kamar daga gare ka nake babu wani bambanci saboda alibi bin bi talibi ya take a gidan Annabi bayan ya girma a gidan Annabi kuma ya aure yar manzon Allah bayan ya aure yar manzon Allah kuma ya haifi ƴaƴan da suke kafma da manzon Allah shi kuma sai ya ji daɗi amma dai ba kai za ka ɗauke ta ba amma kun ga ya samu wannan manka ba to saura ɗaya layan nan fa zai dubi ni harisa da bawa ne manzon Allah ya yanta ki ya yi tabanni da ki ya yi adoptin ɗinsa har ana kiransa zai dubi ni muhammad da Allah ya saukar da aya udu'uhum li aba'ihim wa astaghfiru inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum ita fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum shine ya koma zai dubi ni harisa sai ya ce an ta akuna wa maulana sai kai ɗan uwanmu ne wato kamar murga mun haɗu kamar yan uwan taka ta jini kuma kai maulanmu ne idan ba mu nan kai kake nan idan ba ka nan to za mu ɗauki matsayin wato iyayenka ko mu ɗan uwanka ne na jini gaba ɗaya dama annabi ya riga ya fada idan kana da bawa ka yanta tashi to kai ne maulanka kai ne jagoransa idan babu kowa za a iya samun gado a tsakaninku wannan alwaladin ba a sayarwa ba a kyauta kwarai da gaske ba a musanyawa kuma ba a ba da aro wannan ne tsarin hukuncin Allah shi ya sa ma da aka fala masa wannan anta kuna wa maulana sai hankalinsa ya kwanta to dalilin da ya sa aka wannan bayani kenan ashbah ta khalqi wa khuluqi yi kama da dabi'una yi kama da halitta ta khalqi shine halitta khuluqi dabi'u kuma kun ga Allah ya ce wa manzon Allah wa innaka eh, la ala khuluqin azim annabi yana kan dabi'u ba. saboda zamantakewan da yayi da mutane annabi ya yi haƙuri kwarai da gaske to shi yasa ya siffanta jafar shi ma kwatankwacin sani kun ga ɗabi'unsa suna da girma tun da annabi ne ya faɗa annabi kuma nasa ƙur'ani ya tabbatar kun ga jafar bin abi talib shi ma ya samu matsayi a nan sai hadisi na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu sai hadisi daga babban sahabi abu huraira Allah ya kare yadda da shi ya ce ma ta zanni ala wala rakibal mataya ba da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalu min ja'far bin abi talib wannan maganan abu huraira ne ko maganan tana da karfi kwarai da gaske saboda maganan ka inganta ya ce ma ta zanni ala ya ce babu wanda ya sa takalmi daidai shi fanta'ala a wata ruwaya Ma ta zanne ala fanta'ala ba wanda ya sa takalmi daidai da kafansa wala raqibal mataya babu wanda ya hau dabba ya zauna a sirje a wata ruwaya wala rakibal kura ba wanda ya hau sirji ya zauna ya yi masa daidai abdullu min ja'far bin abi talib wanda ya fi jafar bin abi talib mai yake nufi shine wajen kyauta bayan manzo Allah kwarai da gaske bayan manzo Allah babu wani wanda ya yi wannan wato abinda manzon Allah ya kwatanta shi ne ba wai ana nufin bayan rasuwar manzon Allah ba tunda Jafar bin Abi Talib ya riga manzon Allah rasuwa amma a lokacin ana ganin duk ɗabi'unsa wato kamar takalmin da annabi ya sa yi masa daidai shi ma haka ya sa yi masa daidai sirjin da annabi ya zauna yi masa daidai shi ma haka ya zauna yi masa daidai shine anan ma da yace ya anifil judi wal karam wajen kyauta da karimci. yadda ka ga manzon Allah yake haka shi ma Jafar bin Abi Talib yake to kaga sun yi kama da annabi wajen halitta sun yi kama da annabi wajen dabi'u to kai ma an wannan sai kai koyi kama da annabi wajen halitta wannan ya wuce ka tun da Allah ya yi ka tukururu wannan ya riga ya wuce ka amma galibi umar zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam birjit wanda ya kamata mu kwatanta وانا حديثي ko جيد wa احمد wa وقال حديث حسن صحيح غريب لله حديثي ne wanda yake ya inganta ko da a cikin magana wani lokaci za ka ji ana fada za ka ji ana ce ai a garin nan bayan malam wani malam baban gida ba wanda ya kai malam kabiru kyauta ana fada ko ba fada amma ka hada duk garin nan yake kayi ta mahaukaci eh saboda mai saboda ba mamaki ruwan da ya dake ka ne ruwa akwai abin da ka gani ya yi shi ya ka kake fadin haka ka gana malam baban gida ka gana malam kabiru shi yasa ka yi ta mahaukaci ka ce duk garin nan bayan malam baban gida ba wanda ya kai malam kabiru kyauta yawan kyauta ya baka kyauta hani amarya mariya ana fadin haka to wannan yana gwada yabo ne mai kyau kwarai da gaske liqa'uhuma annajaki ala ardi al-habaka Jafar bin Abi Talib ga yadda suka hadu da sarki mai adalci sarkin habasha annajaki lokacin da manzon Allah ya tura su hijira daga fitinan mutanen makka da matsi da azabtarwa to ga abin da ya faru an umbe salama hadisi daga nana ummu salama Allah ki kare yadda da ita kala ce. lamma dakat alaina makka yayin da makka ta yi mana matsatsi ta takura mu a lokacin ba ta auren manzon Allah tana auren abu salama eh, ba tare da annabi take ba a lokacin wa'uziya ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce aka cutar da sahabban annabi wa'uru ma yusibuhum min albala ko ra'au suka ga mai eh, anan ya yasa anan wa arau yasa. wa ra'au suka ga ma yusibuhum min albala bala'i yana ta samun su yau daban gobe daban jibi daban gata gaban wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yastati'u daqqa zalika anhum annabi kuma ba zai yi tunkuɗe wannan cutarwa gabanin su ba abin ya fi karfinsa annabi ba zai yi ba duk wanda ya imani da annabi azabtar da shi ake yi ana wahalar da shi wa kana huwa fi mana'atin min qaumihi wa amme a lokacin annabi yana cikin kariya na mutanensa da kuma baffansa Abu Talib bai karbi musulunci ba amma ya tsaya kaman katangan karfe wajen kare manzon Allah daga manya-manyan barazana la kai umin ma ya yakra saboda haka wato babu wani abu wanda yake saduwa zuwa ga annabi mimma yukrahu mimma yanalu ashaba duk abinda sahabbansa yake kaba su ko sahabbai suke ji to ba ya zuwa ga manzon Allah eh, ko da yake a bayani shi ma da irin nasa barai da gaskiya akwai irin wulakancin da manya-manyan kafirai suke ma annabi da musgunawa akwai tun da wata rana ma sai da yasa ta zo ita ta zo ta kwace shi duk wanda ya zo za su buge shi duk wanda ya zo za su buge shi da wani maza maza sai ya faɗa mana na fatima ita ga baban ki ba dakin ba suna wulakanta shi shine ta fita idan ta arufe ta je ta yayi mu wannan kawai da suka gama ce su ba su faɗa da mace yasa suka ja baya Ka fara musu mummunan addu'a annabi ya kama musu mummunan addu'a da annabi ya fara alkunutu ne waɗansu dattawa suka suka ce kai hakuri kai hakuri kasan wani lokaci haka ne sai ga kamar a unguwa ko a gari waɗansu yan iska sai su zo su yi iskanci sai ga waɗansu kuma dattawan bariki sun zo suna ce ku yi hakuri ba haka yake zuwa ba sama da haka manzo Allah sai haƙuri hakuri ya hakuri ya bar addu'a saboda a lokacin da ya tashi ya zo yana abin na dukkan su tsorata suka yi sun yadda ba za su bi addininsa ba amma sun yadda mai gaskiya ne kowa yana tsoron ya maka mummunan addu'a ya sa kaga ga mutum kare na shi to ka yi a hankali kare maka mummunan addu'a duk mutane yanzu wani lokaci suna da iya shege in sun ganka sun raina ka haka kawai wani zai zo ya taka ka kace ka taka ne ce na taka ka sai in sake taka ka Ka ma daga kafan ka ba ka daga ba zan sake taka ka wallahi in ka hadu da aljani ba ma mala'ika ba in ka hadu da aljani ka masa haka ka shiga uku sai a yi ta ruqiya ba za ka farfalo ba tun da daren ka gantaka ne mutanen yanzu suna yin haka kawai wani ya raina ka kenan kaga wani haka kana ganin baya da kima ko mene ne ka je kamare ki aje ashe baka sani ba wani captain din soja kamara ya bi ka ya ga inda gidan da ka shiga ya tambaya ka ce ya yi gidansu kenan babansa yana nan ne yana ne amma ya dan tsufa ga ta masafa ya tana nan amma ta fiti ne anguwan ka san wani ya taki ba da labari har da ba da abin da ba a tambaye shi ba zai fada mace to shi kenan zai turo runduna kawai kuma su tashi da gidan gaba da su tashi da ki da iyayensa dama haka ne wato karka jawo fitina makanka Allah kyauta فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وترانا سي النبي يتي مصحبي يتي إن بأرض الحبشة ملكا يتي للي أكثر حبشة أكوي ونسركي na samu labari don annabi bai taba zuwa habasha ba kwarai da gaske annabi har yabar duniya bai zo habasha ba ko tsallaka ba farka dauka ya tsallaka bahar maliya bai tsallaka ba ka ce annabi ya zo afirka to bai zo ba eh. amma dangin annabi wannan babu mamaki kuma akwai wanda suka shiga rundunonin jihadi sun tsallako afirka amma annabi bai shigo afirka ba ya ce a kasar habasha akwai sarkin da aka bani labari la yuzlamu ahadun inda ba a zaluntan wani a wajensa duk wanda aka zalunce shi idan ya ji ya faɗa ma sarkin sarkin zai kwato masa zalunci da aka yi shi kuma ya dauki alkawari ne domin saboda shi ya fi cancanta ba shi shugabanci sai aka hana shi saboda shi ba kowa ba ne kamar yadda aka faɗa a cikin tarihi duk wanda aka naɗa shi sai ya mutu duk wanda aka naɗa shi sai ya mutu duk wanda aka naɗa shi sai ya mutu sai dattawa suka zo suka ce kai ya kamata a yi tunani wanan nan da ake ki wanda baya da komai kuda uku zo da shi aka ja ka yi maka bayani ka yi haƙuri ka zo ka karba ya ce babu damuwa kun san suna da dakon tun nan an naɗa zai mutu eh kawai sun ɗauka wani abu ne shi da aka naɗa shi sai ya zauna kyamam shugabanci yana da wahala sawa'un na gwamnati ne ko kuma na sarauta ne wallahi rigingimun da ake fada dangane da shugabanci suna da yawa zaluncin yana da yawa za ga mutane da yawa suna neman sarauta suna neman a basu wani yanki ko menene da yawan su ne za ga wani ya zo yana ta fafutuka a baki kansila ko a baki wani kwamishina ko a baki kantoma domin an baki kantoma kudin lokal gamman din ne zai kantome warai da gaske ina mushkilan da ake samu to shi yasa waɗanda suke zalunci sai suka ce za su ci gaba zai ce ba ku yi ba sai ce ko sisi ban bayar ba Allah ya bani wannan matsayi a ƙarƙashi na wani ya shiga inuwa na ya zalunci wani siyasi ya ce wallahi ba zan yadda ba a kan a yi zalunci gara Allah ya kwaki shugabancin gaba daya kuna ji wani sarki ne zai iya yin wannan yanzu wani gwamna ne zai iya yin haka wani kantoma ne zai iya yin haka babu kuma wani lokaci labarai suna iya watsuwa a ko'ina za ka iya samu akwai ƙarin gishiri a ciki amma abu ya yawaita ya watsu a nan ya watsu a nan ya watsu a nan tuwon ka bincika za ka samu gaskiya ne duk sarki ko shugaban da yake zalunci idan yana zalunci zaluncin saki ne zai watsu in yana adalci adalcin saki zai watsu annabi yana birnin madina amma na baki labarin sarkin habasha din nan fa adali ne sarkin habasha adali ne sarkin habasha adali ne sa annabi ya ce sahabbai su yi hijira su je wajen ya ce falhaƙu bi biladi saboda haka ku je ƙasanta a da alallahu lakum farajan wa makaraja har Allah ya sanya muku kubuta da ainihin mafita fa karajna ilaihi arsala nana ummu salma radiyallahu anha tace sai muka fita arsala abinda ake nufi da arsala shine a samu yan tawaga yan kadan a boye su fita waɗannan ma su zulle waɗancan ma su zulle abinda suka yi kenan su fita a fili a dunkule ba su yi ba hatta tamana hal muka taru fa nazalna bi khairi darin ila khairi jarir a dunkule kawai ta dunkula mana labari ta ce muka taru muka je muka sauka a gida na alheri da makwabci na alheri su da larabci suna fadin haka ne mutum ya je ya ji daɗi makwabcinka baya addabanka ko ka je ka samu masauki lafiya lafiya shine abinda zaka faɗa kenan khairu darin wa khairu jarim wa aminna ala dinina kuma muka samu aminci bisa addinin mu muka je muka yi masa bayanin mu yan gudun hijira ne mun zo muna nema ya ba mu mafaka ana zaluntar mu a can bai tambaye su meye addinin su ba me suke yi kaza kaza kaza sai ce kawai ba su mafaka wa bi riwayatin a wata riwaya annaha qalat nana ummu salma radiyallahu anha ta ce lamma nazalna ardal Habasha, lokacin da muka sauka a kasar habasha jawarna fiha khayra jarir mun yi makwabtaka da mafi alherin makwabci shine annajashi sarki annajashi aminna aladinina mun samu aminci bisa addinin mu wa abadna Allah ta'ala muka bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali la nu'za ba a cutar da mu wala nasma'u shay'an nakrahuhu ba ma jin wata magana da muke kyama ko bakar magana ba ma falamma balaga zalika quraikan quraikawa suna zaune a binnin makka sai labari ya isan musu ta itamaru bainahum sai suka zauna suka yi kawara a tsakanin su an yabasu ila najaki sai suka ce za su aika wa sarki annajaki tina dangane da al'amarin mu rajulaini minhum ne. za a samu masu haza ka guda biyu za su je su kwato waɗancan mutane za su yi musu biya kenan abinda quraishawa suka tattauna ke ko kai idan kana zaune a cikin mutane suka takura kayan kaje ka koma wata unguwa ko ka koma wani gari ka samu zuwa da kwanciyar hankali kana walwala waɗannan mugayen da suke na sai sun nemi su bi ka can kwarai da gaske yasa dole mutum ya rike kulakuzai da safe da maraice da bayan sallan salloli na falillai sannan kuma da lokacin da mutum zai kwanta in ka rike kula zai maganin kowane mugu ne kwarai da gaske kuma ka karanta zuciyanka ɗaya saboda haka wanda yake kirya maka mugunta ko yake maka hasada ko menene sai dai wata rana ce gashi jini ya fasa zuciyarsa zuciyar ta fashe ya mutu a banza rike kula kuzai ba ma sai kaje da nisa ba Na, wa an yi na najashi hadaya kuma suka ce a kai ainihin kyaututtuka masu yawa ga sarki na jashi cin hanci kenan zaman sai an kai masa kyaututtuka sannan za su faɗi bukatansu mimma yi sakrafa mimma ta imatka abinda ido yake lekawa daga kayayyakin makka wanda babu suwa kasan habasha ƙwarai da gaske ya sa za ga dan uwanka ba kauye idan zai zo wajen ka sai dauko abin da yake akwai a kauyen wanda inda kake babu lokacin an kawo maka taura ko aduwa kana sha kaga za ka tuna lokacin da kake yawo a jejin ƙauyenku za ka tuna da wannan wa kana min ajabi ma yatihi minha al'adam mafi abin da yake ba da sha'awa ma annajaki saboda 'yan kasuwa da suke kasuwanci tsakani shine fatu irin na kasashen larabawa wanda suka je mai suka gyara abinda ya fi ba shi sha'awa fa hamalu lahu adaman kasira saboda haka suka dauki fatu masu yawa masu kyau walam yatruku min bifaraqatihi kuma a cikin makusantarsa bafarika bafarika su ne ko su ne ainihin fadawansa ba su bar wani bisirikan wani makusancinsa ba illa a hadaulahu hadiyya shi ma sun kai masa kyauta na musamman saboda ka fadawa da nasu shi kuma sarki da nasu ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن الاس da suka zauna a majalisar su suka tattauna sai aka ce mutane guda biyu su za su iya jagorantar wannan Allah ya ba su kwarewa suna da exposure kuma ba su da tsoro kuma sun iya magana abdullahi bin rabi'a da Amr bin al Al-As. amma wani abin mamaki dukansu daga baya eh a lokacin ba musulmi ba ne ba musulmai ba ne aka ce su ne wanda za su iya komai su kuma suka amince aka tura su wa amma ruhu ma bi amrihim suka ce mun sake muku al'amari duk abin da kaga ya dace ku yi saboda in ka samu kwararre to ka bar shi karka ce masa yayi kaza kwarai da gaske ko da shani ne Haka zo ka ce maka wane ne ya kware a waje kaza wajen gini da menene to ka bar shi in ya so ya tsara maka in ya kawo maka in bai maka ba sai ka ce waje kaza waje kaza waje kaza wani kuma shi zai tambaye ka yaya kake so idan ka fada sai amfani da basirarsa sai ce to kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi in kaga kana kasa london ma wani yana karba da mai to bai kware ba ne ya sa ma'aikata na da an aka ɗauki mutum wanda ya kware in aka ba shi aiki ana masa kasa london to sauka yake yi sai ya ji su kwarai don karka bata masa amma ba hana shawari ba ana iya ba da shawara mai kyau saboda haka wa amaru huma bi amrihim wa qalu suka ce musu idfa'a ila kulli ya hadiyatahu idan kun je duk wani babban bafaje na hannun daman sarki ku ba shi kyautansa kabla an tukalliman najaki ya fihim tun kafin ku yi magana ma annajaki dangane da yan uwanku baki da suka je suka sauka karkashin kulawansa suna walwala kafin ku yi magana kun ga cin hanci kenan kwarai da gaske kuma kaddima ila najaki hadayahu sannan kuma daga baya sai ku gabatar wa sarki ainihin kyautarsa yana daga cikin hikima kuka ba da fadawa suka karba kuka ba da sarki ko ya ki karba su fadawa za su sake karba fadawa za su sake karba amma kuka fara ba da sarki ya ki karba to fadawa ma kun ba su ba za su karba ba daidai ban da fadawan yanzu sarki zai ce ka fita sai bayan ka fita su kuma sai su sha kanka ta can kai ba da sai a hankali eh, mun zauna a fada mun tage a fada ba abin da ba mu gani ba wallahi kuwa sai wani lokacin aka samu wani bafaje ma da menene irin kajin nan da ake kawowa da wallahi bafaje sai ya zo ya kiga ya samu an kawo kaji kamar guda 20 ko 30 ko menene wa sarki sai ya dauki kamar guda uku ko guda biyu sai ya sa a babbar rigansa mafi yawan mutanen fada babbar riga suke da abin nan sai sarki ya zo kaza tana kya kya shi ma bafajin sai na kya kya sai sarki ya ce a menene nake ji ko da kazan ta yi shiru shi ba fajin sai ce kya kya a'a dukkanin kira suna ne wani ya banta sai ce turaki mai nake ji ne sai turaki ce kya kya to da yake su suna da basira wato an kawo wa sarki kyautan kaji har guda goma ko ashirin shi turaki yana so amma dai bai tambaya kai ne ba kawai tun da na sarki ne kayan sarki na kowa ne shi ne ya je ɗauko guda biyu sa babbar rigar saki ma zai kai sai ce lalle turaki ya koma kya kya a to je ka turaki saboda ya fahimta ba sai ya zai yana tone tone ba sarakunan da amma na yanzu duk yan kame kame ne Allah kyauta Na sai dai wannan kyautan ta yi turaki ya ce na sun summa salahu an yi sallimahun kuma sannan bayan kun ba ki kyautansa sai kuma ku roƙe ki ya sallama muku yan uwanku kabla an yi kallimahu amma mu abin da muke so kada yi magana da su saboda duk labarin da yake iso mana shine bai taba tambayar su ba shi mulkinsa ya wuce abin nan tun da sun ce zaluntan su aka yi shi kun san ta da farko duk wanda ya zo ce annabi ya ce kaza yadda ake yi ƙwarai da gaske falamma waqa'atil fitna lokacin da aka samu fitina wadan suka fara ƙarya wa manzon Allah yasa duk wanda yake manzon Allah ya faɗi abu kaza sai ya ce to ka faɗa mana wajen wa kaji amma a wancan lokaci duk wanda yake annabi ya ce kaza rike wake hannu biyu amma da mutane suka fara ƙarya shi da sai ya ce to waye faɗa maka in ka ce abu huraira ne to sai abin jika ina ku hadu da abu huraira in ba ku zauna da abu huraira ba ka ce abu huraira ne to karya ka masa kwarai da gaske shi ne aka samu ilimin matsalaful hadith na ainihin wato binciken rijalul hadith shi ne da turanci suke cewa chain of narrators eh, chain ɗinsu narrators qalat nana ummu salma radiyallahu anha tana ba mu labari wannan fa duk shimfiɗa ne saboda me saboda duk yadda suka yi shimfiɗan nan gwarzon da zai zo ya rusa ki ne jafar bin abu talib duk wannan shimfiɗan da ake yi kuma su suna can basu san me ake yi ba kwarai da gaske ga abin da ake shirya musu ba sani ba yasa in kana da gaskiyanka to ko an kawo wuka ba zai huda cikinka ba wa karaja hatta kadima ala najaki suka fita har sai da suka je wajen najaki aka ce ga bakin larabawa sun zo ya karbe su hannu biyu wani hannu inda hobi kairi dare wa inda kairi jari sana ummu salma tana daɗa mai mai ta ce mu a wajen safa muna fiyayyen gida ne kuma fiyayyen makwabci wato muna cikin walwala da jin daɗi falam yabqa batarikatuhu bitri babu wani daga cikin makusantansa illa da fa'a ilaihi hadiyatahu sai da suka ɗauki kyauta mai kauri suka baki kabla an yi kalliman najashi tun kafin su biyu nan su yi magana da annajashi waƙala qala li kulli bitriqin minhu kuma suka ce ma duk wani bafajen da suka baki kyauta suka ce innahu qaddawa ila baladil malik lalle waɗansu sun gudo sun zo kasan wannan basarake babba mai daraja minna da gare mu gilmanu wasu yara kanana su faha'u wawaye ne fara kudi na kaumihim to rabu da addinin iyayensu da mutanensu walam kulo fi dinikum kuma sun zo garinku suna bautan su ba su shiga addininku ba kun ji hada waje sun bar na iyayensu da kakanni sun zo kuma ba su shiga naku ba waje bi dinin mubtada sun zo da wani addini sabo kirkireren addini daga nan aka samu bidiya mubtada lana a rifahu na wala antum addinin fa da waɗannan mutanen dauka ba su dama suke yi mu fa ba mu sani ba kuma ba ku sani ba wa garba asana ila al-malik fihim asharafu qaumihim to manya-manyan mutanensu sun aiko mu zuwa ga sarkinku liyaruddahum ilaihim domin ya mayar musu da 'yan uwansu to shi yasa gashi mun ba ku kyauta shine kowa ka ba shi kyauta fa idza kallama al-malik fa idza kallama al-malik fihim saboda haka idan suka yi magana masarki fa ashiru alaihi ku yi ishara wato lokacin da aka yi magana shine mu fada abinda muke so fa shiru alayhi ku gwada wa sarki ya an yuslimahum ilaina wala yukallimuhum abinda muke so ya ba mu yan uwanmu mu koma da su wajen yan uwansu ba tare da yayi magana da su ba to su riga sun fallasa kansu kwarai da gaske sun fallasa kansu amma su abinda suke so fadawa su kenan shi yasa duk aka bi kan fadawan da kyaututtuka na musamman yawa mutanen fada ku gyara zama ku saurari bayani da kyau sun abin da kuke yi daidai ne za ku ji bayanin ba daidai ba ne ku gyara eh, amma Allah ya taimaki sarki yin sarki mai basira ne shi ma ba dan haɗama ba ne wallahi duk makircin da aka shirya sai da Allah ya taimake shi ya gani kun kuma dan haɗama dai da kwadayi shi nan. Eh, Allah ya kyauta fa'in na kawo lalle mutanensu a alabihim aina so suka fi su wajen ido a nan kasa an yi fasara ba sai tun da yana fasarawa kai tsaye su mutum ya duba na kasa zai gani wa a'lama bima abu alaihim kuma mutanensu so suka san abinda bakaken maganganun da suke fada musu na aibanta su wa kalu lahuma na'am to kuma duk wani bafaje da aka je aka same shi aka ba shi kyauta tun da an ba shi cin hanci sai ce babu komai ta ce ba komai kuma kaddama hadaya hadayahuma sannan a karshe suka gabatar da kyautan ku ila najaki zuwa ga sarki annajaki fa qabila huma. wannan abin mamaki suna ba shi sai karba saboda sun biyo ta hanya da zai karba sai karba shi bai dauka da wani abu a cikin abin nan ba doke sa akwai maganganu iri daban-daban idan shugaba ko menene bai san da abin nan naka ba ka kawo abu yana iya karba ya amfani da shi amma daga baya in ya gano da abu to ko ya ce maka a man abinka Bare da gaske zaman zai ce ragon dubu talatin ne kan siyo ko ku je ku ɗauko rago ku baki a ce ranka gida da yayi na dubu arba'in ne ku baki ku haɗa masa da bulala biyar su ne sake dawowa za a baki ragon da ya fi nasa amma dogari zai masa bulala biyar zakani da Allah in dogari zai bulala biyar a hankali irin bulalan mata zai yi zakanin gobe ba zai sake dawowa ba eh maimakon an ba kira ragon da ya fi nasa to an hada masa da bulala biyar kaga nan an kara masa tun kuma an fance shi wa kabila ha min kuma, su makalla masu. sannan suka yi masa magana faqala lahu ga abinda suka ce ayyuhal malik suka ce ranka shi dade innahu qad dawa ila baladika lalle sun gudo kasanka minna da gare mu gilmanun sufaha yara kanana wawaye fara ku dina qaumihim su rabu da addinin mutanensu walam yadkhulu fi dinik ba su shiga addinin ka ba waja'u kuma sun zo bidinin ibtada'uhu da wani sabon addini wanda suka kirkire ki la na hannu wala anta mu ba mu san kan addinin ba kai ma baka san kan addinin ba wa qad ba'athana ilayka fihim ashrafu qaumihim hakika manyan mutanen ku sun aiko mu zuwa gare ka min aba'ihim daga iyayensu wa a'mamihim da baffaninsu wa asha'irihim da danginsu litaruddahum ilaihim domin kamar yadda su zuwa gare su fa hum bihim aina bihim aina su ne suka fi ido a kansu wa a'lama bima abu alaihim so suka fi sanin abinda suka aibanta su da ki wa atabuhum fi ko suka zarge su kun ga lafiyayyar magana suka shin suka shirya qalat nana ummu salma tace ولم يكن شيء أبدل إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاصم أن يسمع كلامهم النجاكي babban abin da abdullahi bin abi rabi'a da amur bin al'ar waɗanda aka turo su waɗannan wakilai suka kyamata suka ƙi shi ne kada sarki ya saurari waɗannan mutane saboda in ya ce a kira su to akwai matsala akwai matsala shi ne take ba da labari tana jaddada mana ne قالت نانا أم سلمة تتي فقالت بطاركته هولا lokacin da waɗannan mutane guda biyu wakilan ƙuraikawa suka gabatar da bukatarsu fadawa ka kaf gaba ɗayansu sai suka ce sadaka ayyuhal halmalin suka ce ranka shi daɗe waɗannan wakilai guda biyu sun yi gaskiya kaumuhum a'ala bihim aina mutanensu su suka fi ido a kansu wa a'lamu bima abu alaihim kuma su suka fi sanin abinda suka aibanta su da shi saboda haka fa aslim fa ilaihima ka mika waɗannan mutane baƙin nan zuwa ga waɗannan wakilai guda biyu dahun su mayar da su ilabilalihin zuwa ga garuruwansu a kaumihin da mutane suna asali fadawa sun ci hanci kun ga abin da ake so su yi sun yi shi zarki duk yana sauraro kun san sarakuna ba sa gaggawa kwarai da gaske shi yasa ba a daukan wawa a naɗa ki sarki kamata ya samu wanda yake da basira mai hikima mai experience duk wannan abin da yake sarki ya yi shiru yana sauraron ku waɗannan sun faɗi roƙonsu da ya yi shiru kafin ya yi magana a fadawa sun zo sun karfafa sai fara tunani ya ce akwai wani abu fagadiban na jaki sun makala la hallo kawai suna faɗin wannan magana sai ran sarki ya baki ran sarki ya baki ya tungura da ce idan la usallimahum ilaihima wala yukadu qaumun jaruni ونزلوا بلادي واختاروني على من سوايا حتى أدعوهم فأسألهم أما يقول هذان في أمرهم إذا إجابة ذيبا إذا أنك رأسي إذا كوي دقاء أنفذ أمم مغانا أندوكا ungani duk taron fada wannan shirme ne fa'in kanu kama ya kula aslamtuhum ilaihima ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جواري ما جاروني نتسينا أي بنتك شين درسمنا قبار insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum wa rahmatullahi wa